صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran uban da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na muryar masu saurare bayan su kuma muna tafi da shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin nan na kyasoshin rayuwa daga nan sai mu karkare da shirin mu na afirka a yau wanda shi za mu kawo kasha abin da muke ɗauke da su baki ɗaya idan da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara fan kwana da ko to amma kafin jin abin da na ambatan baki ɗaya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 216 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan disamban shekara ta 1805 wani makeri ɗan ƙasar burtaniya mai suna george franklin ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin coal a karan farko kafin haka dai ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kol ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da brooklyn ya gano wannan makamashi mai yawan zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girki makamashin jirgin ƙasa da dai sauransu. masu saurari ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin isra'ila wadda ake kira da kenneset ta kafa wata doka wadda ta maida yankunan tuddan golan na kasar syria wadanda isra'ila ta kwace daga kasashen larabawa a shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na haramtacciyar kasar yahudawa da suka kafa gwamnatin syria da kuma larabawa mazauna yankin da sauran kasashen duniya ba su amince da wannan matsayin da majalisar yahudawan ta dauka ba gwamnatin kasar siriya dai ta ki yin tattaunawa ta sulhu da isra'ila akan tuddan golan tun daga lokacin tana kafa sharaɗin cewa dole na isra'ila ta mayar mata da yankinta na tuddan golan kafin duk wata magana da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1995 aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin bosnia wadda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da yarjejeniyar ne a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1995 da aka rataba hannu akan yarjejeniyar a ƙasar amurka a tsakanin shugabannin bosnia sabia da kuma croatia daga lokacin ne kuma aka kawo ƙarshen yakin sabiyawa wanda suka kaddamar akan al'ummar musulmi na bosnia kuma an raba bosnia da sabiya. da kuma croatia bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi wa sabiya da croatia muhimmanci babban abin da bosnia suka rabota da shi a cikin wannan yarjejeniya dai shine dakatar da kisan kiyashi da ake yi musu a lokacin inda aka kashe musulmin bosnia kimanin dubu hamsin.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 zuwa 12:50 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta ce ba za ta yarje wa hukumar IAEA e binciken cibiyar nukiliya ta Karaj ba. Wasu rahotanni sun ce wasu kasashen laraba sun canja manhajar karatunsu a makarantu domin kauce kaucewa sukar Yahudawan Isra'ila. Burtaniya ta janye dokar hana 'yan Najeriya da wasu kasashe goma shiga cikin kasar. to yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran ya bayyana cewa iran din ba za ta kula da farfaganda da makiyan kasar suke yi domin kawo cikas ga cigaban ayyuka na nukiliya a kasar ba da yake zantawa da manema labarai a gefen taron da aka yi a birnin tehran a yau talata shugaban hukumar makamashin nukiliya da kasar iran muhammad islami ya ce haɗin gwiwa da ke tsakanin iran da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e za ta taƙaita ne kawai ga hukumar ta iaea e a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ta npt jami'in ya ce dole ne alaƙar da ke tsakanin iran da kuma hukumar ta dogara akan dokoki da ƙa'idoji na hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar npt ya ce mun kulla dangantakanmu da hukumar ƙarƙashin tsarin wanda dokoki da kuma ƙa'idojin su hakunsa kuma hukumar za ta iya sanya ido a kan ayyuka na nukiliyar ƙasar iran a bisa tsari na waɗannan dokoki da ƙa'idoji islami ya bayyana cewa a lokacin da ake gudanar da tattaunawa a tsakanin iran da kuma hukumar makamashin nukiliya da ƙwararru na ɓangarorin biyu ana mayar da hankali ne akan abubuwa da suka dogara da ƙa'idoji waɗanda dukkanin ɓangarorin biyu suka aminta da su dangane da bukatar da hukumar iaea ta gabatar na neman shiga cibiyar binciken ayyukan nukiliya ta iran wadda take yankin karaj a kusa da birnin tehran muhammad islami ya bayyana cewa wannan baya a cikin abubuwa da aka cimmawa tsakanin iran da kuma hukumar akan haka iran ba za ta bayar da izini ga hukumar domin shiga wannan cibiya ba wata kungiyar yahudawa ta isra'ila ta ba da rahoton cewa an samu sauyi a manhajar karatu a wasu kasashen larabawa domin kawar da sukar yahudawa da gwamnatin isra'ila a cikin littafansu tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa cikakkun bayanai da kungiyar ta anti-defamation union ta rubuta wadda a cewarta tana gudanar da ayyuka ne na tallafawa gwamnatin yahudawan sahiyoniya a matsayin ƙasa ta yahudawa ta demokuraɗiyya da kuma sanya ido a kan kamfe na kyamar yahudawa a faɗin duniya ƙungiyar ta ce bisa binciken da ta gudanar ta gano cewa an samu sauyi matuka a manhajar karatu a wasu ƙasashen larabawa domin kawar da sukar yahudawa da gwamnatin isra'ila a cikin littafansu da ake koyar da yara a makarantu bayanin ya ce sake fasalin ilimi a gabas ta tsakiya yana daga cikin abubuwa na ci gaba da aka samu wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi in je ƙungiyar ta yahudawa sannan kuma ta bayar da misali da wani rahoto na baya-bayan nan tare da haɗin gwiwa cibiyar canji ta duniya ta tony blair ƙungiyar dai tana da ƙarshen tsohon firaministan ƙasar ta birtaniya ne kuma tana bayar da shawara ta musamman akan harkoki na ƙasa da ƙasa a ƙungiyar yaƙi da ƙyamar yahudawan an haɗa rahoton ne a cikin shafuka 45 mai taken koyar da zaman lafiya da juriya a duniyar larabawa shekaru biyu bayan harin 11 ga watan satumba to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakamakon matsin lamba daga cike da wajen birtaniya hukumomin kasar sun soke dokar haramtawa baki daga wasu kasashe na duniya goma sha ɗaya ziyarar kasar ta birtaniya saboda dakile yaduwar cutar corona nau'in omicron gidan radiyon faransa ba da rahoton cewa sakataren lafiya na kasar birtaniya. sajid javid ya shaida wa majalisar dokokin burtaniya cewa dokar ba ta da tasiri ganin yadda nau'in cutar ya yaɗo a tsakanin mazauna kasar saboda haka za a ɗage dokar daga karfe hudu na asibahin gobe laraba daga cikin kasashen da dokar ta shafa dai akwai angola da botswana nigeria afirka ta kudu da kuma zambia sauran kuma sun hada da estonia da lesotho malawi mozambique namibia da kuma zimbabwe hukumomin kasar da sun ce za su ci gaba da yi wa baki da suke zuwa birtaniya da kasashen waje gwaji da zaran sun sauka a kasar domin gano waɗanda suke ɗauke da wannan cuta kafin wannan mataki dai birtaniya ta ba da umarnin cewa duk wani bako wanda ya fito daga waɗannan kasashe zai biya kuɗi na killacewa a wani otal wanda gwamnati ta amince da shi na tsawon kwanaki goma da kuma zuwa da shaidar da ke nuna cewa an yi masa gwajin a ƙasarsa kafin ya fito a cikin sa'o'i 48 rahotanni dai sun ce baki da dama sun biya miliyoyin kudade domin zama a wurare na gwamnati waɗanda ta wari yadda ake samun korafi kan ingancin otal ɗin da kuma irin abincin da ake baiwa jama'a bankunan najeriya na da sha'awar gudanar da ayyuka a duniya wanda hakan ke ƙara haɓaka kyakkyawar alaƙa da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na duniya da ke bayar da hidimomi na kuɗi a tsari irin na musulunci a rahoton da kamfanin dillancin labaran ikna ya bayar sauye-sauye na tattalin arziki da ake samu a najeriya da kuma karɓar kimar da hukumomin ƙididdiga na duniya suka yi sun inganta makomar tattalin arzikin najeriya a matsayin wurin zuba jari mai inganci ko da yake har yanzu dai ba amince da tsarin bada tallafin kuɗi na musulunci a hukumance a wasu ƙasashen duniya ba amma irin karfin da aka amince da shi da ayyukan cibiyoyi da bankuna da suke aiki a cikin wannan tsari na hada-hadar kudade ya sanya gwamnatoci masu tsara manufofin tattalin arziki na kasashe da dama sun gamsu da hakan a nahiyar afirka wacce ta fi dacewa ga masu zuba hannayen jari saboda ɗimbin arziki da allah ya hawa cewa nahiyar da kuma yanayi na zamantakewa al'umma tsarin samar da kudade na musulunci yana bunƙasa a nahiyar a cewar rahoton najeriya ta tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka zama cikin cibiyoyin tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar afirka sakamakon bunƙasar tattalin arzikin ƙasar kuma a halin da ake ciki hidimomin cibiyoyin kuɗi na musulunci suna ƙara samun karɓuwa da kuma takarwa sosai wajen wannan ci gaba sai dai hasashen tsarin samar da kuɗaɗe na musulunci a najeriya ya fito ƙarara ci gaban tattalin arzikin najeriya ɗin wanda ya sanya ta zama cibiya ta masu zuba hannayen jari da kasashen duniya duk da matsalolin da ake ta samu a kasar na bullar corona da kuma matsaloli na tsaro a wasu sassa na kasar amma duk da haka dai tattalin arzikin najeriya din yana haɓaka sama idan aka yi la'akari da karuwar kudadenta na asusun ajiya da ke kasashen ƙetare to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma za mu je ga sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudaru kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai leka ne Burkina Faso ɗaya daga cikin kasashen yankin Sahel a yammacin Afirka da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka daɗe suna addabar yankin. Hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin. da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarilla Burkina Faso kamar sauran kasashen Sahel na ci gaba da fuskantar barazanar gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi. matsalar tsaro da ta adabi kasashen sahel musamman mali burkina faso da kuma nijar na ci gaba da zama ruwan dare gama duniya saboda ba kasafai za a shafe mako guda ba ba tare da an kai wani hari a ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba jama'ar yankin sun jima suna ta korafi game da wannan matsalar da ta kici ta kicinyewa wannan ya sanya a burkina faso shugaban ƙasar rock mark kabore ya rushe majalisar ministoci bisa lambar al'umma saboda taɓarɓarewar tsaro tuni shugaba kabore ya naɗa sabon shugaban gwamnati mai shekaru 58 a duniya lassina zarbo na a matsayin wata bakwar fuska a idon jama'ar burkina faso duk da yake a baya ya riƙe mukamin jagoran hukumar yaƙi da makaman kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru tun a gabanin naɗinsa shugaban burkina faso rock mark christian kabore ya yi kira ga 'yan kasar da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar harahana 'yan ta'adda da suka yi kaka gida a kasar da ma yankin nan gaba ne dai ake sa ran sabon shugaban gwamnati ya bayyana sunayen 'yan majalisar ministocinsa to amma sai dai babban kalubalen da ke gabansa shine na rage kaifin hararen 'yan ta'adda masu kirarin jihadi da suka mamaye yankuna da dama na kasar kusan wannan shine karan farko a yankin da wani shugaban gwamnati da mambobin majalisarsa suka yi murabus saboda matsin lamba daga al'umma Firaministan Burkina Faso mai murabus Christian Joseph Marie Dabire da gwamnatinsa sun san da yi murabus din ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da al'ummar ƙasar suka kira gazawar gwamnati wajen yakar masu ikirari da sunan jihadi da ke hana zaman lafiya da kuma salwantar da rayukan fararen hula kai har ma da jami'an tsaro. baya ga kasar ta burkina faso da ta jima tana fuskantar tarin kalubalen tsaro daga gungun masu dauke da makamai su ma sauran kasashen yankin sahel na fuskantar makamanciyar matsalar ta tsaro shugaban kasar ta burkina faso kabore ya shiga cikin hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka sakamakon yawaitar hararen mayakan ko da a farkon watan nuwamban da ya gabata wani mummunan hari ya yi sanadiyar rayukan jami'an sojoji kimanin arba'in da tara da kuma wasu fararen hula yanzu dai ana jiran ganin irin tasirin da matakin rusa gwamnatin zai iya yi a kasar shugaba kabori na kasar ta burkina faso ya sha alwashin ɗaukar matakan da za su magance matsalolin tsaron da kasar take fuskanta na hare-hare daga tsagero masu dauke da makamai da ke ikirarin jihadi inda jami'an tsaro da dama suka rasa rayukansu shugaban ya ce gwamnatin za ta kara ba da kula ga sojojin kasar. tun shekara ta 2015 har-haren sun hallaka kimanin mutane 2000 yayin da wasu kimanin miliyan ɗaya rabi suka tsere daga gidajensu ƙasar ta burkina faso da ke yankin yammacin afirka tana sahun gaba na ƙasashe masu fama da talauci a wani lamari da ya kasance ba sata kana kuma irinsa na farko a ranar larabar da ta gabata firaministan burkina faso christophe joseph marie dabire da gwamnatinsa sun yi murabus a sakamakon matsin lamba na al'ummar kasar kan matsalolin tsaro mr dabire da gwamnatinsa sun yi murabus ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta nuna adawa da abin da jama'a suka kira gazawar gwamnati wajen yakar mayakan jihadi da suka janyo asarar rayuka tare da hana zaman lafiya a kasar da ke yankin sahel dokokin kasar ta burkina faso sun tanadi daukacin mambobin gwamnatin kasar da ta yi murabus a yanayi irin wannan da aka sami firayim minista da ya zaɓi a jiye mukaminsa inda gwamnatin za ta kasance ta wucin gadi har sai an kafa wata sabuwa shugaban kasar ta burkina faso rockmar christian kabore ya shiga hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka a sakamakon yawaitar hararen gungun mayakan musamman harin farkon watan nuwamba da ya gabata da yi sanadiyar rayukan jami'an soji na kasar akalla 49 da wasu fararen hula harin da ake dangantawa da na ta'addanci ya hallaka fararen hula 30 da jami'an tsaro 14 tare da jikkata mutane sha a arewacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali kasar burkina faso na cikin yankin sahel da ke fama da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai har-haren sun ƙara tsananta ne daga shekarar 2015 don farko faransa ta ƙarfafa sojojinta a yankin don cimma burin ƙasashen da ke yankin sahel na kakaɓe ta'addanci mutane da dama sun mutu sanadiyar hare-haren kana akalla mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu sun yi hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya a baya-bayan nan dai rundunar haɗin gwiwar sojojin nijar da burkina faso ta ce ta kashe akalla 'yan da kayar baya 100 a yankin sahel sojojin sun kuma kama mutane ashirin da ake zargi da ta'addanci tare da kwato kayan yaƙi da dama akalla sojoji sha uku ne aka kashe wasu bakwai sun shi rauni a cewar sanarwar sojojin haɗin gwiwar ƙasashen biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe makonni ana zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin burkina faso kan rashin tsaro matakin da ya kai ga shugaban kasar rock mark christian kabore ya soke majalisar ministocinsa yayin da firaministan kasar ya yi murabus ko da yake dai fadar shugaban kasar ta burkina faso ba ta fito takamaimai ba ta bayyana dalilin da ya sa firaministan ya yi murabus amma fadar shugaban kasar ta ce shugaban kasar rock mark christian kabore ya amince da murabus ɗin sa matakin da ya yi awon gaba da illahirin gaba ɗayan mambobin gwamnatin tasa matsalar taɓarɓarewar tsaro a tsakanin ƙasashen nijar da mali da kuma burkina faso musamman akan magamar iyakokin nan guda uku ta tayar da hankalin jama'a sosai a yankin kwanan baya shugaban nijar muhammad bazum ya kai ziyara a ƙasar burkina faso inda ya tattauna da takwarransa na kasar ta burkina faso akan hanyoyin tunkarar matsalar duk da irin matakan da kasashen na Nijar da Mali da Burkina Faso ke ɗauka akan yankin mai cike da haɗari akan iyakokin uku ƙungiyoyin 'yan ta'adda da matsa gero 'yan fashi da makami na ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun zazzafa ayyukansu a kan iyakokin ƙasashenmu guda biyu don haka ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki mataki na fuskantar matsalar inji shugaba bazum a ziyarar da ya kai burkina faso ya ce a ganawar da ya yi da shugaba kabore mun yanke shawarar ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe don yin aiki tare a fagen daga kazalika mun tattauna yadda ya kamata mutunkari matsalar a fannin matakan soji da leƙen asiri da kuma na shari'a a takaice dai mun yi musayar bayanai masu mahimmanci waɗanda za su taimaka wajen inganta shirinmu na tunkarar wannan kokowa da muke yi a tare kamar yadda shugaba bazum ya faɗa a ziyarar da ya kai a burkina faso yanzu haka dai jama'a sun zo da ido su ga tasirin da ganawar da shugabannin kasashen na nijar da burkina faso za ta yi wajen rage raɗaɗin wannan matsala ta tsaro a tsakanin ƙasashen nasu da sannu a hankali ta soma kawo cikas ga kasashen da ma yankin jama'a a burkina faso sun jima suna gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen hararen ta'addancin da suka adabi sassan ƙasar tun daga shekarar 2015 al'ummar burkina faso suka so soma fuskantar hararen ta'addancin ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida tashin hankalin da kawo yanzu ya raba mutane akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da muhallansu yayin da wasu fiye da dubu ɗaya da ɗari uku suka rasa rayukansu. To jama'a masu sauraro iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata haɗuwa idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. thank you masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum BOH Iran TV wato umriyar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger. Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da taron da kasashen Afirka suka yi a Dakar Senegal dangane da taɓarɓarewar tsaro. To ni kira ne zan yi ga wannan gwamnatoci maimakon irin kuɗaɗen da suke kashewa akan harkar tsaro a kowace shekara idan aka yi na ƙasa ko kasafin kuɗi ana ware makuddan kuɗi ana kashewa akan harkar tsaro tsaro maimakon hakan kamata ya yi su al'ummomin wannan yankunan da tsaro ya taɓarɓare a yankunan su ita gwamnatin ta tallafa musu wato ko in ce ta inganta rayuwarsu sannan ta jayo su a jiki maimakon yadda 'yan ta'addan aka ce idan suka je irin wannan yankuna al'ummomin wannan yanki suna sayo su a jikinsu sannan kuma suna tallafa musu da kuɗaɗe suna rarraba musu kuɗaɗe kenan kaga eh, hakan yana zamantowa ga gwamnati wato ana yin tafka ne ba yana waro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh BOH Hausa Radio Iran. Yau tsokaci na dangance daga Nijar ne. Me yasa shugaban ƙasa bazu ba zai yi koyi da Mali ba da Burkina da suka kore faransawa suka ce su sun ishi kansu na ga yadda sun kai nan sun yi tunani kwai, kenan sai su yadda ƙulan mangoro su huta da ƙuda assalamu alaikum sashen hausa radio iran sunana lawan alhaji abbali a sashen horiyar nijar ra'ayina a yau akan aika-aikar da 'yan bindiga suka yi a jihar sokoto inda suka kona matafiya da motar su baki daya to muna fatan allah ya ji kansu ya musu gafara su kuma su ji tsoron allah bai kamata ba a ce dan adam na ci da huta da ran shi gaskiya abin ya yi muni su kuma hukumomi su san aikin da ke jiran su saboda an zaɓe su su ne saboda su kare talakawa da dukiyarsu lokacin suna neman ƙuri'ar talakawa sun shiga lungu da saƙo yanzu ma kamata su rinka ziyarar talaka saboda su zamana da su su tattamana da su su san matsalolin da ke damun su ubangiji allah ya kare mu. sannan jama'a talakawa nasu bangare su kuma kasu manta da addu'a ba wani bala'in da shi ƙarhin addu'a ba wata masifa wadda ta sabko da wadda ke shirin sabkowa wadda addu'a ba ta magani ubangiji allah ya kare dukkan kasashenmu ya kare dukkan musulmi ina godiya sashen hausa lawan alhaji abbali agadas jamhuriyar niger Assalamu alaikum yoyin da Yau za mu tsokaci a kan wannan ƙungiyar ƙwadago da ta ce suna neman eh, gwamnati ta maido ma Nijar incinta na cikakkiyar ƙasa da kuma cewa a yi bincike a kan abin da ya faru a tera ba a kyare ba. To gaskiya muna jinjina musu su da su da 'yan farar hula. Ya kamata dai a yi bincike a binciko waye yake ba da umarnin wannan harin da aka kai. Kuma muna tambaya ya aka yi 'yan majalisa suka yi kiran minista Dilade conference da na cikin gida ba su yi ba je ba suka ba da bahasi akan abin da ya faru a tera kuma alhalin constitution ya ba da izinin haka da 'yan majalisa suke kiransu kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger kira ne zani ga shugabannin kasashen afirka akan su yi karatun ta natsu dangane da wannan siyasar ta shafi dar covid-19 ya aka yi har yanzu shugabannin ba su gane cewa ba kamar siyasar duniya ce kenan ana yi a bayan wannan cuta ta covid-19 ya kamata shugabannin afirka su bar sakin jiki sosai duk labarin da ya fito ana cewa ga magani na ƙasa kaza ga allura ta ƙasa kaza sai su ba da jigi can wurin kuma ana nan ana nan sai a ce kuma ga wata sabuwar cuta ta bullo to ya kamata shugabannin afirka su san da cewa kamar wani kasuwanci ne ake nan a bayan wannan wannan cuta akwai kasuwanci a cikin yaƙi da wannan cuta ta covid-19 sannan kuma akwai wani sirri na mulkin mallaka ya kamata shugabannin afirka su yi nazari su gano abin da ke akwai bayan wannan siyasa ta duniya da ake labewa bayan covid-19 ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na BOH gidan rediyon Iran. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local mai Kebistan Najeriya. to a yau ina son yin tsokaci dangance da allurar corona da ake batun tilasta wa 'yan ƙasa ta najeriya zagaye na uku to hakikanin gaskiya mu talakawa ba shine ke gaban mu ba abin da ke mu na farko a magance matsalar tsaro talakawa sun yi noma amma an hana su su ɗibi noma wasu ana sassare musu hacin da suka noma ana wa to ga matsalar tsaro da tsadar rayuwar da muke fama da ita sakamakon hana ma talakawa yan aikin gona mu shi a gaban mu cutar coronavirus ban mu kusanta ba ban karbi zagaye na farko na allurar rigakafi ba ban karbi na biyu ba haka zalika ba zan karbi na uku ba kuma duk wanda ke kishin kasa talaka na najeriya bai dace ma ya karbi wannan allura ba saboda ba ita ke gaban mu ba tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai ma local government assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hausa na bhd Tehran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar zan so ku dama yi wa al'ummar jihar Sokoto yayin kashe wasu rayuka al'umma da aka yi kusan arba'in a jihar Sokoto to muna jajantawa wanda aka wa wannan rashi kuma Allah shi kan wanda suka rasu kuma Allah sa kwanciya huta ce kuma muna fata Allah kamu zaman lahiya shugabanninmu ku ji tausayi ku ji tsoron Allah kuma ku wanzar da jami'an tsaro a yankunan da duk inda jama'a suke domin a samu sauƙi irin wannan matsaloli na kashe rayuka al'umma na gode sashen hausa mai magana isu ne wadatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya. radio iran barka da warhaka suna na abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in ka tsokaci a kan bayanin da shugaban kasa ta na nijar ya yi kan cewa rikicin libya shi yasa bazuwa makamai a kasashen afirka ake yawan tashin hankalin na, eh to gaskiya hakanan ne maganar shi gaskiya ne da rikicin libya amma ina so da allah da annabi zan kawo wani tsokaci na to suwa suka ɗarme ma turawa gindi har suka cimma libya suka tarwatsa ta kenan shugabannin kasashen mu na afirka suna ji suna kallo aka ci amanar libya kuma libya a cikin afirka take kenan rishin haɗin kan shugabannin ƙasashen afirka shi ya janyo ma libya wannan abin kenan wallahi abu a sannu abu a sannu tunda kuka bari aka ci amana dan uwanku kuma dole za a ci amana ku mai magana Abdulrahman, na kira ku ne daga nan unguwar mara ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku radio BH Hausa. To ni ra'ayi na dangance da shugaban kasa da ya ce makamai suna shigowa daga kasar Libi. Da eh, mu daman tuntuni mun sani suna shigowa manan daman he yanzu ya gane suna shigowa sau nawa a man mutane da makamai a ce daga Libi suka taho har da motoci da raƙuma duka. To mu daman mun san ai munan mu mun sabo makera makamai. dama na shigo musu ne ake shigo musu ne ake daga wannan da kasashen laraban nan to kuma kenan kaga sai yanzu kuka gane kuka ce ah, ana shigowa da makamai mu da mun tuntuni mun sani kawai shi tara ka bayyana da zai yi ne amma tun da kun gane kenan yanzu sai ku dau mataki akan wannan tsari na shigowa da makamai daga kasashen laraban nan kuma bayan wannan ma su ma banda laraba ma a yi ka leƙawa dai guraren da ya kamata a leka daga naku ne dai muji jirgi garin tudun agwa jihar da magaram to ina muku fata alheri a tashi lafiya Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan a Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo ina son a bani dama in ba da ra'ayi na saman wanga kalamai wanda shugaban kasar Nijar ya na cewa duk makamman da suke yawo a yankin Sahel sun samu asalin ne don faduwa a eh, shugaban kasa Muammar Gaddafi to mu wannan kalamai ba su zo mana da mamaki ba saboda ba yau ba eh kasa eh Faransa uwar gishiyun mu kenan ta sha faɗin cewa makamman da suke yawo da eh sun fito ne daga ƙasar libya amma mu eh, mun yarda da wannan zance amma kuma ba mu fidda shakka sauran makamman wa yake ba su dan ta'adda mu shine a tambaya wa yake ba su ka a ɗauki e barkewa rukushe kasar libya a ce ita kawo wannan zuwa makamai a'a sauran makamman su wa yake ba su ga abubuwan da dama wanda suna nuna cewa muddin akwai wanda kasashen da suke taimaka ma wannan yan ta'adda idan ka gani ba wai a doki faɗuwa kasar libya kawai ita kawo yaɗuwar makamai kawai ba a a doki hadda wasu suke taimaka musu da an samu wani zance sai ga hukumomi su yi masa sun danne wannan zance ba su bar su ba ba su bar zance yabba su ba kenan kaga abin ne yana son ba voh mai magana alkasum daga nan su ku tashi lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to madalla banda aka saurari wannan shiri na wurin masu saurari yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattara batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar ta Afirka. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman a nahiyar ta Afirka. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu musamman na nasara ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a baya ya nuna cewa sama da kashi 60 cikin ɗari na maganin da ke shigowa Afirka na jabu ne. Alƙaluman na hukumar ta WHO ko kuma OMS sun yi amanar cewa yaduwar kwayoyin magunguna na jabu da ke shigowa a ƙasashe masu tasowa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wasu larori ko sabbin cutuka ga jama'a inda hasali ma ake sayar da su barkatai ba tare da mutane sun kiyaye ba ko da yake halin kuncin rayuwa musamman talauci na ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane na mai da hankali ga magunguna na jabu ciki har da na gargajiya masana sha'anin kiwon lafiya dai na ci gaba da faɗakar da al'umma dangane da matsalolin da ke tattare da magunguna na jabu to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa akan abin da ake nufi da magani na jabo ga dai abin da yake cewa abin da ake nufi da magani na jabo shine ko maganin da aka kwaikwaya na wani kuma ya zama da cewa ba asalin wanda aka san shi da yin magani ne ba aka yi kokari a yi kwaikwayo a kai shi kasuwa a saya wannan ma ana ɗaukar shi magani jiku tunda tsarin harkar magani kowa yakan gabatar da maganin da yake so ya dinga sarrafa ma'ana kamfanin magani suna sarrafa magani da sunan da aka amince masu su yi kamar amurka ne akwai food and drug administration in a nigeria ne akwai nafda so kowa kowane magani da sunan shi da wanda aka amince aka mara rajista da wannan sunan in wani ya je ya yi magani ya kwaikwayi sunan taɓa rauniyar hanya wannan laifi ne kuma za a iya gabatar da mutum a kotu kuma sunan da za a ba maganin nan maganin jini ba ma zancen ko yana aiki ko ba aiki farko kenan na biyu akwai maganin da shi ma za a yi maganin jini wanda an yi shi watakila an kyanta cewa shekara uku kawai zai yi yana aiki bayan shekara uku ana ganin ba yi amfani a jikin mutum ba so in yaran a kasuwa a shekara uku ya wuce ne lallai ya zama maganin jin ko da da ne kyau na uku kuma akwai wanda maganin an yi shi da mummunan nufi ba ma kwakwai sunan kowa ba ko da shekarar jiya ke magani amma maganin ba ne aiki bin ubai da zisa wannan kaga ya zama ma shi ma magani na jin to wannan nauyoyi kenan na magani na da ake da su. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba turakta baya ga matsalar canza sunan magani ko kuma lokacin da ya kamata a yi amfani da shi kamar da aka ambata wata matsala ita ce ta canza ainihin sinadarin da ke cikin maganin ko me zaka ce kan wannan batun sai kwarai da gaske akan samu wani lokaci magani ya zai kasance ba abin da aka rubuta cewa na shi ciki ba ma'ana wata misali a ce paracetamol ne amma abin da aka sa a ciki ba paracetamol ba ne wannan abu ya fi faruwa da magungunan da suke farin farin jirgin mutane suke sayan su a kai a kai ba wuya a samu waɗansu za su dinga su kwaikwayi sunan su kwaikwayi kwalin Wasu rubuta abin da shi ba shi da hannun da za sai kuma a gabatar da shi a kasuwa wannan shi ma magani na jabiri ya shiga nau'in magungunan da aka nemi a kwaikwaya ko ma ba iya kwaikwayon ba don shi ba sa yin aiki wannan shi ne bayani akan wannan. to kowace irin matsala ce maganin jabu ke iya haifarwa mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Wala suna ne maganin jabu na da mummunan haɗari. Mummunan haɗari. Na farko misali ko baya cutarwa amma baya aiki ya kashe ciwo. Mutum ya saya an rubuta mai ya saya ya je yana sha ciwo na jikin mutum. shi ya kare magani na aiki na ku abin da aka ba shi ba mai aiki ba ne kaga kama an kara ma ciwon ne a kwana a tashi ciwon nan zai kai haɓaka ba kakkautawa har ya har ya kai ga kasa mutum ko kuma kashe shi to kaga wanda ya sai da wannan maganin kusan ya aikata kifan kai do ba ku da kasancewa ba kai kai ya kifan kai ba amma in an duba ta wata ciga da dama a hukumance shi ne sanadi na ba ta akan mutum bai sha maganin so kaga ɗaya kenan na biyu akwai wanda maganin da wanda zai iya kawo za a iya sashi da wani guba wanda zai iya kawo mutuwar mutum misali a wani shekarun baya an samu wayanci da suka dinga yi wani paracetamol wato maganin rage zazzabi maimakon su cirka maganin a cikin wani sinadari ya ke kai shi propylene sai suka je suna sa suna narka shi da wani mai suna ethylene glycol wanda ya fi wancan original din arha sai dai shi wannan ethylene glycol din yana da guba yana lalata koda kuma yara da dama sun mutu saboda shan wannan maganin to kaga nan an yi amfani an sai da magani na jabu wanda yake kai kai wannan kenan bayan haka kuma illan maganin tabo ya haɗa da wani lokaci jikin mutum ya yi bore ya maganin boren da jikin mutum zai zai iya kai ga halaka to a wannan suna ɗaya daga cikin nau'o'in cutarwa da maganin da ke ko ya ba ciwo dama ya haɓaka ko ya kawo matsala kai tsaye ko jiki ya yi bore wurin bore wa maganin jabin ya kawo mummunan illa cikin mutuwa na, su iya ce ga mutuwa. Allah ka ba mu sa mai sama Allah a azaba gobe. To masu saurare ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shar na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a shi mu ɗauke da ci sa Yanzu a madadin shi Dr. Sabo Ahmed kwarar likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alburani mai girma ko cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin kissar annabi isa salam da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana cewa ayyuka na mu'jiza wanda annabi isa salam yake yi wanda ya sa kiristoci suke wuce gona da iri da shi suka ce shi allah ne ko kuma shi dan allah ne ya rushe saboda dukkanin ayyukan da yake yi da izinin allah yake yin su wannan kuma bai fitar da allah daga sifarsa ta mahalicci ba kuma shi ne mahalicci shi kadai ba tare da tarayya da wani a wajen halittar halittunsa ba don haka shi ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne sai dai bawan Allah ne wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka shi cikin bayinsa haka ma muka ce haihuwarsa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma kamar halittar annabi adamu salam ne wanda aka halicce shi daga turbaya sai Allah ta'ala ya ce kasance sai ya kasance a yau za mu yi magana kan tauhidin da Allah yake so bayansa su fahimta kuma musamman kiristoci su lura da ita kamar yadda ya zo cikin aya ta 72 cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa lalle ne hakika wanda suka ce lalle ne Allah shine masihu dan maryama sun kafirta alhali kuwa masihu ya ce ya bani isra'ila ko bautawa Allah ubangiji na ubangijinku lalle ne shi wanda ya yi shirka da Allah to lalle ne allah ya haramta masa aljanna kuma babu wasu mataimaka ga azzalumai cikin suratul ma'ida aya ta biyu. wannan ayar tana nufin tauhidin da allah ta'ala yake so a ɗauke shi da shi tauhidin da ba na adali ba wato ba na lissafi ba wato shi ba na ukun uku ba don sai an yi ɗaya an ƙare an yi biyu an ƙare kafin a yi na uku don ai idan ka ɗauki allah ta'ala shi ne na ɗaya sannan wani na biyu sannan wani na uku kamar yadda kiristoci suke faɗa to a nan kamar ka ce allah shi ne mafi ƙanƙanta daga cikin ukun ma don biyu ya fi ɗaya sannan uku ya fi biyu ɗaya ne kuwa mafi ƙarancinsu wannan shi ne shirka a fili wanda kiristoci suke yi don idan an ɗauki allah ta'ala ɗaya ne amma a babin adadi wato ɗaya biyu uku to a nan shirka ne amma idan ka ɗauki allah ta'ala abin kaɗaitawa ne wanda bai da na biyu kuma ba za a yi na biyunsa ba to wannan shine tauhidin da allah yake nufi wato makaɗaici wanda bai da na biyu don ba a yi na biyu sai ɗaya ya ƙare to allah bai da iyaka ballantana ya ƙare a wata ayar kuma allah ta'ala yana magana da kiristoci a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa ya mutanen littafi kada ku wuce gona da iri a cikin addininku kuma kada ku faɗa ga Allah face gaskiya abinda aka sani kawai masihu isa ɗan maryamu ɗan maryama manzon Allah ne kuma kalmarsa ce ya jefa ta zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi saboda haka ku yi imani da Allah da manzanninsa kuma kada ku ce uku ku hannu daga faɗin haka ya fi zama alheri a gare ku abinda aka sani kawai allah ubangiji ne guda tsarkinsa ya tabbata daga wani abin haihuwa ya kasance a gare shi shi ne da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa kuma allah ya isa ya zama wakili cikin suratu nisa ta 171 annabi isa alaihissalam ya tabbatar wa bani isra'ila cewa shi bawan allah ne haka kamar yadda Allah ta'ala ya kawo a cikin alkur'ani wato a lokacin da annabi isa salam ya kira su ya ce masu wa zai kasance mai taimaka mani a tafarki zuwa ga allah sai suka ce mu ne mataimakan allah ba su ce mu ne mataimakan ka ba a cikin wata kissara an ce hawariyun zababbu ne cikin almajiran annabi isa salam kuma sahabbansa wa'anda suke yada addinin allah ta'ala a bayan ƙasa suna da matsayi babba wajen allah ta'ala matsayinsu ya kai ga a duk lokacin da suka jin yunwa kawai sai abinci ya bayyana a gabansu su ce da suka ga wannan karamar da allah ta'ala ya yi masu sai wata rana hawariyuna suka tambayi annabi isa alaihi salam shin akwai wanda ya fi mu matsayi ko kuma daraja a wajen allah kuwa sai annabi isa ya ce masu eh sai suka ce waye ne sai ya ce wanda yake ci daga gominsa sai suka bar cin abincin da ke bayyana a gare su suka fara ayyuka na wanke kayayyakin mutane a biya su ci daga gominsu masu sauraro anan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan na kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake mana ɗan sauran lokaci kafin mai ban kwana da ku sai mun sake karanto muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaban hukumar nukiliya ta ƙasar iran ya bayyana cewa iran ɗin ba za ta kula da farfaganda da makiyan ƙasar suke yi domin kawo cikas ga cigaban ayyuka na nukiliya a ƙasar ba da yake zantawa da manema labarai a gefen taron da aka yi a birnin tehran a yau talata shugaban hukumar makamashin nukiliya da kasar iran muhammad islami ya ce haɗin gwiwa da ke tsakanin iran da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e za ta kaita ne kawai ga hukumar ta iaea e a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ta npt jami'in ya ce dole ne alaƙar da ke tsakanin iran da kuma hukumar ta dogara akan dokoki da ƙa'idoji na hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar mpt ya ce mun kulla dangantakanmu da hukumar ƙarƙashin tsarin wanda dokoki da kuma ƙa'idojin su haƙonsa kuma hukumar za ta iya sanya ido a kan ayyuka na nukiliyar ƙasar iran a bisa tsari na waɗannan dokoki da ƙa'idoji islami ya bayyana cewa a lokacin da ake gudanar da tattaunawa a tsakanin iran da kuma hukumar makamashin nukiliya da ƙwararru na ɓangarorin biyu ana mayar da hankali ne akan abubuwan da suka dogara da ka'idoji waɗanda dukkanin ɓangarorin biyu suka aminta da su dangane da buƙatar da hukumar iaea e ta gabatar na neman shiga cibiyar binciken ayyukan nukiliya ta iran wadda take yankin karaj a kusa da birnin tehran muhammad islami ya bayyana cewa wannan baya a cikin abubuwa da aka cimmawa tsakanin iran da kuma hukumar akan haka iran ba za ta bayar da izini ga hukumar domin shiga wannan cibiya ba wata ƙungiyar yahudawa ta isra'ila ta ba da rahoton cewa an samu sauyi a manhajar karatu a wasu ƙasashen larabawa domin kawar da sukar yahudawa da gwamnatin isra'ila a cikin littafansu tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa cikakkun bayanai da ƙungiyar ta anti-defamation union ta rubuta wadda a cewarta tana gudanar da ayyuka ne na tallafawa gwamnatin yahudawan sahiyoniya a matsayin ƙasa ta yahudawa ta demokuraɗiyya da kuma sanya ido a kan kamfe na kyamar yahudawa a faɗin duniya ƙungiyar ta ce bisa binciken da ta gudanar ta gano cewa an samu sauyi matuka a manhajar karatu a wasu ƙasashen larabawa domin kawar da sukar yahudawa da gwamnatin isra'ila a cikin littafansu da ake koyar da yara a makarantu bayanin ya ce sake fasalin ilimi a gabas ta tsakiya yana daga cikin abubuwa na ci gaba da aka samu wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi in ji ƙungiyar ta yahudawa sannan kuma ta ba da misali da wani rahoto na baya-bayan nan tare da haɗin gwiwa cibiyar canji ta duniya ta tony blair ƙungiyar dai tana da ƙarshen tsohon firaministan ƙasar ta birtaniya ne kuma tana bayar da shawara ta musamman a kan harkoki na ƙasa da ƙasa a ƙungiyar yaƙi da ƙyamar yahudawan an haɗa rahoto ne a cikin shafuka biyar mai taken koyar da zaman lafiya da juriya a duniyar larabawa shekaru biyu bayan harin 11 ga watan satumba to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakamakon matsin lamba daga cike da wajen birtaniya hukumomin kasar sun soke dokar haramtawa baki daga wasu kasashe na duniya goma sha ɗaya ziyarar kasar ta birtaniya saboda dakile yaduwar cutar corona nau'in omicron gidan radion faransa ba da rahoton cewa sakataren lafiya na kasar birtaniya. sajid javid ya shaida wa majalisar dokokin burtaniya cewa dokar ba ta da tasiri ganin yadda nau'in cutar ya yaɗu a tsakanin mazauna kasar saboda haka za a ɗage dokar daga karfe hudu na asibahin gobe laraba daga cikin kasashen da dokar ta shafa dai akwai angola da botswana nigeria afirka ta kudu da kuma zambia sauran kuma sun hada da estonia da lesotho malawi mozambique namibia da kuma zimbabwe hukumomin kasar da sun ce za su ci gaba da yi wa baki da suke zuwa birtaniya da kasashen waje gwaji da zaran sun sauka a kasar domin gano waɗanda suke ɗauke da wannan cuta kafin wannan mataki dai birtaniya ta ba da umarnin cewa duk wani bako wanda ya fito daga waɗannan ƙasashe zai biya kuɗi na killacewa a wani otal wanda gwamnati ta amince da shi na tsawon kwanaki goma da kuma zuwa da shaidar da ke nuna cewa an yi masa gwajin a ƙasarsa kafin ya fito a cikin sa'o'i 48 rahotanni dai sun ce baki da dama sun biya miliyoyin kudade domin zama a wurare na gwamnati waɗanda ta ware yadda ake samun korafi akan ingancin otal ɗin da kuma irin abincin da ake baiwa jama'a bankunan najeriya na da sha'awar gudanar da ayyuka a duniya wanda hakan ke ƙara haɓaka kyakkyawar alaƙa da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na duniya da ke bayar da hidimomi na kuɗi a tsari irin na musulunci a rahoton da kamfanin dalilancin labaran ikna ya bayar sauye-sauye na tattalin arziki da ake samu a najeriya da kuma karɓar kimar da hukumomin ƙididdiga na duniya suka yi sun inganta makomar tattalin arzikin najeriya a matsayin wurin zuba jari mai inganci ko da yake har yanzu dai ba amince da tsarin bada tallafin kuɗi na musulunci a hukumance a wasu ƙasashen duniya ba amma irin karfin da aka amince da shi da ayyukan cibiyoyi da bankuna da suke aiki a cikin wannan tsari na hada-hadar kuɗaɗe ya sanya gwamnatoci masu tsara manufofin tattalin arziki na ƙasashe da dama sun gamsu da hakan a nahiyar afirka wacce ta fi dacewa ga masu zuba hannayen jari saboda ɗimbin arziki da allah ya cewa nahiyar da kuma yanayi na zamantakewa al'umma tsarin samar da kuɗaɗe na musulunci yana bunƙasa a nahiyar a cewar rahoton najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka zama cikin cibiyoyin tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar afirka sakamakon bunƙasar tattalin arzikin ƙasar kuma a halin da ake ciki hidimomin cibiyoyin kuɗi na musulunci suna ƙara samun karɓuwa da kuma takarwa sosai wajen wannan ci gaba sai dai hasashen tsarin samar da kuɗaɗe na musulunci a najeriya ya fito ƙarara ci gaban tattalin arzikin najeriya ɗin wanda ya sanya ta zama cibiya ta masu zuba hannayen jari da kasashen duniya duk da matsalolin da ake ta samu a kasar na bullar corona da kuma matsaloli na tsaro a wasu sassa na kasar amma duk da haka dai tattalin arzikin najeriya din yana haɓaka musamman idan aka yi la'akari da karuwar kudadenta na asusun ajiya da ke kasashen ketare to da wannan zamu karkare baki daya sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe laraba za a ji mu dauke da wani zangon shirin namu na safiya da dar Allah amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji muryoyinsu daga farkon shirin zuwa ƙarshen sa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.